وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون to Allah yake cewa ku tsaye da zalla fa ku san irin wayannan hukunce hukunce wa amruhum umarnin su allazi yabdulu da abin da zai bayyana tsakanin su shure bainahum suna shawara tsakanin su ayya da shawaru nabi wala yaj'aluna ba sa sanya wani abu sai da shawara shi ne shawara azirin sa ba zai rugo amma ba zai yi abinda yake ba daidai ba shawara yana da daɗi duk abin da za ka yi ka dinga shawara manzon Allah ma shawara yake da sahabbansa saboda haka in ka zama babba ana binka a cikin iyalanka ne a yaranka ne kana shawara in ba yawara lamarin sai lalace bari yanzu nan da kake gani ne yaro hausa suka ce kyau yake ba ya kargo yanzu nan daga wani a zamanin nan namu ya buga ma waya shi kenan lafiya lafiya ya ya gajiya alhamdulillah to ka san mu kuwa a a ban san ku ba ba ka san mu ba i eh. a ka manta wata ran kai wani tsoho alkhairi a hanya wani dattijo eh na sani to ai ba mutane bane mu mu ai ba jinsin mutane bane za ka ji tana gaya maka haka muna son ka da arziki ka je ka sai ƙur'ani guda hudu maza karka yi shawara da kowa haka za su ce maka karka gaya kowa karka yi shawara kuna sai ga mutum ya je sai ya fi ƙur'ani ya sai na fiye ka siyo yi eh to ka je don Allah ka yi ƙoƙari ka nemo naira dubu hamsin muna so za mu maka kuɗi kurin ka je ka ga ɗanka ya kama sansa yana kai kasuwa ba shawara ba zai ma shawara wani ya ce babu kasuwa zan kai to an zuba yi da sai ya je ya kawo dubu a musamman ka je je je kaza in ka je a wannan gurin ka ajiye mutanen mu za su zo su ɗauka masu fararen kaya ba mutane ba ne kar ka yi magana da su sai ka kai hi kenan sai a ce kuma isa wuri ka nema dubu talatin fa yi ai haka zai zama kuɗi sai dubu dubu dubu sai ka je da adaka kuma ka nema dubu talatin kuma ka kama awaki guda uku sayar baban ka ya ce wani lafiya kuwa ba shawara shugaba zai ba da shawaran ba sai ya yi dai to ka kai e ai ka kusa saura kaɗan neman naira dubu goma za a wani tarare a haɗa kuma ya zo ya tambayi matarsa ki ban aran akuya nan naki zan siyar to irin wannan fa lokacin da ya waiwaya lamar ya lalace duk abin da wani mutum ya ce zai maka kai shawara da mahaifinka kai shawara da babanka kai shawara da yan uwanka mutum ya ce kai ba jinsinsa ba ne zai taimake ka sai ka ce aka ah, taimaki jinsinka a'a yau ni ba jinsin ya bane kai kai wani jinsin ne to kai ma ka taimaki jinsinka ni na taimaki jinsi na ku zauna lafiya sai yaya to in kuka duk abin da ake zai ga yaro ba shawara daga baya kuma sai gaba ana zuwa kofar gidan uban eh kuɗin muke nema dubu ɗari biyu ne ya karba bai ka ba sai zama wane ya kai ai baba man gaya ma ba wasu mutane da suka ce za su mun kuɗi to ba na ce wani lafiya ka gaya min ba kuma lokacin an yi ga bala'i duk abin da wani zai ma kai yawara da iyayenka kar ka yi abu ba yawara mai yawara asirinsa ba zai dafu ba amma ba zai yi ba daidai ba so da haka duk irin wannan ya faru na gaya muku dan yana ta faruwa ne yanzu to a dinga yin shawara kar mutum ba shawara dan wani ya ce zai ba ku zai ma wani abu duk ƙarya ne mutum yin zai maka ya je wa kansa mana ko kuma zai maka ya je wa babansa yi ba shi da uba <coughs> to in zai ba ya je wa ɗansa ba a ah. ah, to ya wa ɗansa kuɗin an yi amfana ko duk mutum da zai baka sai ya gaya ma kurin ya ma yadda kai ma kai masa bai sani ba to yi ma ya maka haka nan mana to saboda haka ku dinga shawara duk wanda baya shawara zai yi abin da ba zai dame shi ne Allah yake cewa shure bainahum hmm. suna shawara tsakanin ya ta wala ya na ba sa gaggawa hmm. kowane abu aka zo da yi sai sun yi shawara ya Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce wa mimma razaqnahum hmm. da abin da muka azurta su Allah ya ce yunfiquna suna masu ciyarwa hmm. wallazina idza asabahum bagayhum yantasirun wallazina wa inda idza asabahum bagayu yayin da wani zalunci ya kai musu kuma su dinna aka zalunci wani yantasir sai su je maka sun fi ne ayyan ta muna za a yi uwa mai mandala umu ga wanda ya zalunce bi misali ka zo kamar misalin zaluncin sa kamar kala Allah ta'ala Waje za jazaa'u sayyatin sayyatun ha hmm. faman afa wa asla fa hula yi Allah zalimi hmm. la yuhibbu zalimin wa jazaa'u kagasa kaga sakamakon wanda ya yi mummunan aiki sai ya ta misluha sai a rama da mummunan da ya aikata samai da saniya ta sai ati hmm. limu da shabi ya yi kula saboda ta kama da ta farko mina ce daga sura wa haza zahiru wani shine mabayyani fi ma wuta rafi mina jara, hajjina, abin da aka yi na miki ba baro ya yi zaga ce idza qala akazaka lahu idan mutum ya ce wani Allah ya tabar da kai fa yajibu ka amsa masa da akazaka Allah shikenan ya isa amma idan baka gaya masa hakan ba kai shiru faman abu wanda ya yi rangwame an zalimi ga wanda ya zalunce wanda ya zage ka kira mawa shi ake nufi wa asala al wudda ka gyara soyayya baina wa tsakanin wa baina al mahu anu tsakanin wanda ya rangwame fa ajruhu to ladan ka Allah yana ga Allah inna la ya ajruhu Allah zai baka ladan la muhalata ba makawa innahu innahu la yuhibbul zalimin innahu domin ubangiji lahi Allah sarki ne wanda yana hukuba azzalimi daga azzalimi ay albayina wanda yake bayyana zalunci wa ya tarattabu alaihi iqabu sai jiranta masa hukuba wala man tasara wala man tasara ba da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wala man tasara ga wanda aka taimake su ba da zulmi wanda bayan an riga an zalunci ai ai zalama zalim wani azzalimi ya zalunce sai da taimaka masa fa ulaika wayannan ma alaihim min sabilin babu wani tabarki tare da ko na taimaka waka zatin wajen ku rike su tunda mutum ne an zalunce ka wani ya taimaka ma kuma sannan ka ce kuma kana neman wani tabarki babu inna masabilu inna masabilu ala allazina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum azabun alim Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin inna masabilu kaga inda tabarki yake ala allazina ga wayanda yuzlimuna an-nasa suka zalunci mutane wa buguna suke barna suke zalunci ya amaluna na ardi da ghairi laqi ba kan gaskiya ba hmm. bil ma'asi da sabawa Allah kawai nan Allah ya ce lahum na alimun za su gamu da azaba mai radari idan Allah ya kama su hmm. wala man sabara wa gafar hmm. inna zalika da min azabi lumu wala man sabara jama'a duk wanda ya hakuri da cutar da aka yi masa falam yanta zirbe ne ma a taimaka masa ba wa gabar ya yafe tajawazu ya yafe abin da aka yi masa inna zalika sabaru kaga wannan haƙuri Wata tajawuzu da yafiya da ya yi, lamin azmul umuri yana daga muhimman al'amura ay ma'azuma diya yana daga muhimmai bi ma'ana al ba ce ababan nema ne شرعا ga shari'a ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من ولي من بعدي ومن يضلل الله دم mutumin da yau aka ce Allah ne ɓar bar da yi fama lauwa za a samu min waliyan wani majibanci min ba da daga bayan a hadin babu wani daya yali hidayatu wanda zai jibanci shiryar da yi. ba da ilalin bayan batarwar da Allah ya masa wata razalimina da mara aula azaba ya kulu na halila maratin min sabi wata na za ga azalamai su ne mashirkai hmm. lamara azaba yayin da zai ga azaba sun mashirkai a da mazo ga guri nan zo ga nan ka dan masa na can gaina ta ba kake cewa na'am وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولوا ده لنا من سبيل وترى الظالمين أولا رانا ذاك الظالم هي كابر لما رأوا العذاب يا إن ذاك نونا مثل عذابا ذاك يقول أنا جهل شم إلى مرد إلى وي كومو min sabila akwai tabarkin komowa duniya ne mm. wa tarahum yuraduna la kashina min az-zulli yanzuruna min darfin kafi wa tarahum za a gansu yuraduna alaiha za a bujiro da kafiran nan yuraduna za a bujiro da alaiha gare da ayan nar wuta kashina suna masu tsoro kayibina suna tsoro mm. mutawari na suna masu tawari min az saboda kaskanci yanzuruna ilaiha duk wani bakafire yana kallon jahannama min ɗarfin kafiyin ta gefen ido ba da ido da ido ba ta gefen ido za su ga jahannama ai da ihu nazari raunin gani suna mata satan gani ومن دون ابتدائية من أو بمعنى الباء وقال wa آمنوا وقال الذين آمنوا إن الكافرين الذين كسروا أنفسهم وآلهم يوم القيامة وقال الذين آمنوا ذاك جوا عند سكي إيماني سجى إن الكافرين كاغا تابعوا الذين كذروا أنفسهم سنة وعند سكا تابد دكاونا وآلهم دا إيالان يوم القيامة رانا قبل القيامة بتكاليدهم في النار ذات دوام عوتا وآدم أصولهم إلى الهور بذا ساددا هور العين با المؤيدة وند كي تتلي لهم أقلي في الجنة أجدا الجنة lau amanu da sun yi imani wal mausulu abin saduwa kabar inna shi ne labarin inna ala ala inna zalimi na fi azabi muki ala ma'ana na inna zalimi jama'a kun ga zalimi shi ne kafiri to fi azabin muki yana cikin azabin madawwamiya da'ima madawwami هو من قول wannan ne na sarki Allah ta'ala mm. wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah mm. wa man yudlilillahu fama lahu min sabil wa ma kana lahum bai kasance tare da su ba min awliya babu wani majibanci a wannan rana yansuru wanda zai taimake su min dunillah kuma bayan Allah ai azab wanda zai ije azaba anun a gare su wa man kaga duk wanda aka ce Allah ya bada yi fama lahu wa za a samu min sabilin wani tabarki ai dariqi ila laƙi tabarki zuwa gaskiya fi duniya a duniya wa ila jannati zuwa da aljanna fil akhirati a lahira istajibu istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmun la maradda lahu min allahi ma lakum min malja'in yawma iz hmm. wa ma lakum min nakir Allah ya ce istajibu li rabbikum ku amsa ba kiran da ubangiji ya muku ajibu ko amsa Allah bi tauhidi da ɗayan ta Allah wal ibada da ibada min qabla tun gaban an ya ce wannan rana ba da zai ke muku ba huwa yawmal qiyamati la da lahu min Allah ranan da babu juyawa daga Allah zuwa duniya annahu idza atabi la yurad duk wanda ya je wannan rana ba zai dawo ba malakum me ke gare ku min maljayan ba ku da wani mafaka talji'una ile wanda za ku zama fakewa zuwa gare shi yau izin a wannan rana wa malakum wa malakum min nakir wa malakum min nakir gare ku ne min nakirin in karu ba wanda yayi zai mutan sa lizunubi kuma ga zunubin ku ba za ka ce ba kai ne ka aikata kaza ba da abinda mutum yayi a wannan rana sai ya tabbatar cewa shi ne yayi <laughs> fa in aradu fa ma ka alaihim hafiza fa in aradu idan sun bijiri ya rasulullahi sallallahu alaihi anil ijabati gabarin amsawa da kiran da kai musu ma arsalna ka mu aiko ka alaihim a gare hafizan ba kai ne makiyayin aikin su ba hmm. tabiza a ba kai ne zaka kiyaye ayyukan su ba bi an ta bakal madalu domin a samu dacewa da abin nema minhu da gare su in in alayka illal ba komai ne a gare ka ba ya rasulullah illa balagu sai dai iyadda da aikewa haza qabla amr bi jihad wannan tun gabanin ba umarce da ka masu da yaƙi ba wa inna idza zaqna linsana minna rahmatan farya biha wa inna mu inji Allah idza azaqna al-insan yayin da muka dandana mutum kafiri muka dandana mutum minna gare mu rahmatan rahama nimatan ni'ima kalgina kaman wada da wasu yato da lafiya fariya sai da na alfahari biya da abin da muka bayi wa in tusibu wa in tusibu sayyatun bima qadamat aydihim fa innal insana kafur wa in tusibu alamiri ne al insani na mutum bi dibara jinsi da lura da jinsi irin na mutum taka. Allah ya ce da za mu ɗora masa sayyatun bala'i shine sayya ai bima qadamat aydihim da abin da hannayensa ya jawo ai kadimu suka gabatar wa abral aid an fassara hannaye ne li'anna aksar al ta zawul biha domin yawan ayyuka ana gusa da ita da hannun ne fa inal jama'a kun ga shi mutum lakahurun mai butulcewa ne lillahi ga duk niman da Allah ya mutum mutum mai butulcewa ne lillahi mulkun samawati wal ardi yakhluqu ma yasha lillahi na Allah ne mulkun samawa da Allah yi ne sarki mai mallakan saman nan bakwai Wal'adar da ƙasar nan bakwai gaba ɗaya mulkin yana hannun Allah ya gada kuma ya sha Allah yana halittar abin da ya so ba abin da mutane suka zo ba abin da ya ga dama haka Allah yake yi mm. ya habu liman ya sha'u sa. ya habu Allah yakan yi baiwa liman ya sha'u ga wanda ya so min ibadi daga bayinsa min al'auladi auladi sai Allah ya bai ƴaƴa ina san ma ku. wanda haka dama ƴaƴansa mata ne zur ba za a ba shi ɗa namiji ba idan ka ga Allah ya baka yaya mata zur ba namiji san ka Allah yake eh dan baka san wa'anda za su aura ba su yaya matan wani zai auri wani wali wani zai auri almajiri wani ya auri mai wadata ga nan a dalilin matan kai ma namiji uban za ka yi daraja sai ya gani babban mutum wani ba sarki yana cewa kana ranka da yana sani baba sarki sai ya gaida kai me ya jawo ka da ka bashi yi mana sai ka ɗau yarka ba wani babban malami mai tsoron Allah yar a dalilin ka a lahira a dalilin yar kai ma sai ka yi ga aljanna to don kuma haifi yaya mata ku dinga wasu addu'a na alkhairi ka daina ji ni duk yaya na mata ne duk yaya na mata ne ai san ka Allah yake san ka yake yi za ya baka kai da kai ya cewa ya fi ka hi da ya baka saboda idan kun duba annabi shu'aibu gaba ɗaya ayansa mace ku ne ba namiji ko ɗaya Eh, ba mu namiji ko da yayan annabi shaibu in an baka ya mace zuriya ce irin na annabi shaibu Allah ya baka wannan ba kowa Allah yake yi wa ba sai wanda ya so Allah yake daukan hakan ya bashi gaba kaɗan wa <clears throat> ya habu liman ya sha'u Allah yake waya habu Allah yakan yi baiwa liman ya ga wanda ya so min ibadi daga bayinsa zukuran sai Allah ya ba ya maza ka Ibrahima kama annabi Ibrahima in ka duba yayansa yi ba mace ko ɗaya yayan maza ne zur idan Allah ya baka yaya mata ma kuma son ka yake haka Allah yake wani ya baye mata wani ya baye maza Allah ya ce haka baye baye mu muke duk wanda muka baye yaya maza to zuriya ne irin na annabi ibrahim a cikin yayan zai babu mace sai dai maza baki daya mm. au yuzawijuhum zukuranan wa inasa Allah ya ce idan mun ga dama au yuzawijun sai mu cudanya maka a maka shinkafa da wake zukuranan a baka mazan ma wai na san da matan a ya ga maza ga mata wani dai yake samu wani zai samu matan kama ka zuriya ne na na rasulullahi sallallahu alaihi eh shi ya masa aka yi ka gani ya akwai na abdullahi akwai na ibrahim ma'azamu akwai kasu ga mata matayen kuma ga zainabu ga umma kalsum ga fadima ga ruqayya haka Allah ya cuɗanya na rasulullahi to idan an cuɗanya an baka zuriya ne na manzan Allah Allah ya ce wani mu muke masa haka sai mu cuɗanya mu bayi maza da mata mm. wa ya ja'alu man wa aqima Allah ya ce wani kuma idan mun zo baiwan sai mu hana iyayen in dai ka nema yawan ka nema ka rasa son ka yake eh baka san irin dan da zaka aifa ba sai ka aifa ɗan ya zama kafiri kai ma dalilin dan ka yi ga wuta to kaga Allah ya ce wanda muka hana yi ma san sa muke A ga irin kokarin ka dalilin ka nemi yayan ka rasa an kai hakuri Allah ko na daraja da zai baka ba za ka sani ba to ka nema haihuwa ka nema ka rasa ko kuma ka samu haihuwan suka yi ta mutuwa ba su rayu ba to me ya kamata kai wa Allah godiya kai ma san ka yake amma baka san abin da yake nufi da kai bane da ka sani da zai kai wa Allah godiya da baka da yayan rai yayan rahama ne wani ya nema ya nema ya rasa to kai wa Allah godiya ka daina kuma zargin kowa ka nuna kuma Allah ne ya hana ka kai ga cikin wayannan bayi wanda suke da irin wannan daraja kamar irin sa annabi ya haya kamar sa annabi isa haka zo kuma an hana ka haka Allah ya musu e rayin ƴaƴan ma ka nema hana ka wata daraja ce gurin Allah hmm. innahu alimun qadir innahu alimun Allah masani ne da wanda ya ba hmm. ƴaƴa mata hmm. da wanda ya ba ƴaƴa mazan da wanda ya yawa da wanda ya hana Allah ya ce wai ba manta muka yi ba alimun muna sani. kadirun kuma wanda ya ga ya samu yaya mazan mu muke da iko muka bayi ba shi bai kansa ba wanda muka ba yaya mata ikon mu ne wanda muka ya muka bayi ikon ne wanda muka hana shi ma ikon mu ne inji Allah muna sane kuma ikon mu ne kadirun ba manta ba muka ban ji Allah mm. wa ma kana li bashari nan yukallimahu Allah illa wa ya wa rahi hijab wa ma kana li bashari kamata ga mutum ba an yi kalli Allah a ce Allah ya yi zance da yi illa wayan yiwa ilaihi sai dai wahayi ne wanda Allah zai yi zuwa gare shi fil manami a mafarki <clears throat> ilami ko ilhama aw min hijabin ko a bayan tsari da an yi yasmahu kalamu zai dinga jin zancensa wala rahu baya gani kama wa qali Musa alaihi salam kama yadda ya kuga ne Musa tsira da amincin Allah أو إلى أن يرسل رسولا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوي بإذنه ما يشاء وكما يرسل رسولا الله يقدر ما سي أيك ملائكة ملائكة جبريل أيك مثلا ملائكة كمان جبريل الرسول شين منظر إلى إذوا مرسل إليه وان دعك أكو بكلمة هيدا دزنشنسا bi izini da izinin Allah ma ya sha na abin da Allah ya so innahu aliyun hakim innahu Allah da kuke gani aliyu madaukakin sarki ne an zubatul muhaddisi na ga zufan fararu hakimin Allah gwani ne fi sun'i daga cikin ayyukansa baki daya wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina wa kadhalika kana ya a ay muzli iya ina misalin yadda muka yi wahayi gare ka ai ila gairika zuwa ga wani kamin rusuli daga manzanni auhaina ilaika ya muhammadu ya manzan Allah mun yi wayi gare ka ruwa mun ma wayi da aiko ma alqur'ani ruhu anan alqur'ani bi abin da ya je da alqur'ani rai bi ta yalqulu ai da qur'ani ake raya zuciya min amrina daga mu alladhi nuhi ilai wanda muka yi wahayi gare ka ma kunta ma kunta tadari mal kitabu wal iman ai ka mun ma aiko qur'an jibril ma kunta tadari baka sani ba tarihu min kibal al wahy baka sani ba ta bangaren wahy sai da bangaren wahy ilai kai zuwa gare ka mal kitabul qur'ani baka san menene littafin alqur'ani ba wal iman barantana sharoyin alqur'ani wa mu'alimi da ma'alamta wannan bai danna mutalaba lil fi'l عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين ولكن جعلناه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا بعد بنزا با الله يجي ولكن جعلناه من سنع القرآن الله ya ce kowa yin نورا muka القرآن نهدي به haske ne alƙur'ani na نشاء da ƙur'ani muke Mm. min ibadina daga cikin bayinmu wa innahu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan daga cewa kai ya rasulullahi latahdi kana shirarwa ta da ubil wa'i ilayka kana kirawa da wa'i zuwa gare ka ila siratin zuwa tabarkin mustaqim madaidaici addinin islam addinin musulunci siradan lahi siradan lahi lazi lahu ma fi samawati wa ma fi laran siradan lahi wannan ita ce tabarkin Allah allazi lahu ma fi samawati zargin da yake mallake abin da yake sammai wa ma fil arabi da abin da yake kasai ai mulkan mallakansa ne wa kalgan halittansa ne Allah madaukakin sarki wa abidan bayinsa ne ألا ألا إلى الله تسير الأمور ألا معنى نعم إلى الله يغفرك الله ني تسير الأمور الأمر da wanda ya mai kyau da wanda ya mara kyau to al'amari zai juya ga Allah wani malami masani ya gaya mana sunansa shehu shazali sai ce wala ta illa ila an gufi na ɗarfata aini Allah karka bari mu dogara ga kanmu kiftawan idan. wala aqallu min zalika fa idza shahida al-insanu zalika in dai mutum ya shaida wannan a warasahu maqamal muraqaba Allah zai gadar masa da matsayin muraqaba wa ru'yatu a nafsu anan zai gajiyawa kansa wa diraruwa wa ila malikiya da bukatuwarsa zuwa mamallakinta wa bi zalika fal tana fi mutanafisun qala fa'ida sai ga fa'ida da muka samu qala sahal ibn abi ja'ad malam sale dan abi jadi ya faɗa i ta raga musabin wata zanne da wani gobara ya tayi qur'ani gaba ɗaya ya kone falam ya buka a cikin qur'ani ba samu wata aya da ta wanzu ba illa qawlu sai wannan lamarin wannan aya ce ta rago ala ila ila allah lumur ala ila ne shine kadai ya saura wa raka musabin kuma wani qur'ani ya faɗa kogi da qur'ani ya faɗa kogi fa mahadi ya shafe kullu baki ne illa qawlu sai dai faɗin wannan aya ala ila lahi tasirin lumur to kuma irin wani abin mamaki da aka ce ƙura'ani ya faɗa kogina tana nima wata rana na gama yin rani ina zuwa daga kura digi to ka san ina kan amalanke da shanu na da ƙura'ani na akwai wani kogi a nan garin namu ana kiransa amdara to na yaga kogin duk kayan yana kan shanun za a dinga za su dinga linkaya suna jana ai da muka zo tsakiyar kogin nan ko sai amalankin na ya juye haka ni ma na kai da na haka ni ma na yi linkaya na taye na hukan taye gaba ɗaya ƙura'anan da kayan suka nube suka lime gaba ɗaya daga nan na yi ƙoƙari da yake manyan shanu ne suna da ƙoƙari allah ya ce maka aka ja suka fita duk muka ja taɓon kogin to bayan nan sai da na zo gida kuma na gaya mutane a zuwa abin nan aka zo aka nan nemo aka samu ƙwar'ana na can cikin kogi na zo da na buɗe ko ruwa bai taɓa ba mana man sai da kai na ba ka zo? ƙwar'ana yana hannun sa wutar ya kamo ku gani iya bakin takardar ne kurin sai ruwan ya taɓa ya cikin tsakiyar ruwan ya daɗe ya wuni kusan magarba a can karkashin kogin aka sami amma da aka buɗe abu yake ƙarau kurin iya bakin ne nan haka ya taɓa kurin ruwan ya ƙi ga ciki kif ya to kaga a ila layi tafsirin lamar Allah shine mai iko ko ba wani abu